a zauna a yi dariya a yi fira mu ka sha kodin ɗinka ka sha bulu ɗinka ya fiye ma kwanciyar hankali a nafisa shin ainihin shi wannan kodin ne kawai ki amfani da shi a rayuwar ko kodin kowa wasu kwayoyi da kike sarkawa bayan waɗannan kodin ɗin gaskiya ina shan bulu daidai ina shan shisha ina shan kodin duka dai ina shan abu da zai kwanna murai saboda saurayi shin nafisa gashi yanzu kamar yadda na tambaye kiɗa ɗazu gurin misali misalin karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na dare shin a daidai wani lokaci in kika tashi daga nan gida kika na ko ko za ki je za ku tafi da saurayi ki gaskiya gida nike tafiya gida nike amma iyayenki sun san kina wannan harkar gaskiya iyayena ba su sani ba ya kike ki fito daga gida abin da yake in kike fitowa daga gida wani zubin biki haka sai mu fito amma kina da sha'awan aure a rayuwarki to abin mamaki ga mai saurare ne wannan al'amari ba ya tsaya ga 'yan mata ba ne kawai har ga matan aure jim kaɗan bayan zantawa da na da nafisa na ya kacibir da wata baiwar allah wadda aka ce mun ai matar aure ce wadda za ku ji ainihin cikakken sunanta daga bakinta bari ku ji yadda firanmu ya kaya da ita Wallahi eh, to suna na Hadiza Abdullahi Abubakar. To malama Hadiza Abdullahi Abubakar. Ko menene wani abu ne kirkira shi? Ah abin da ke hannuna. Kayan dai abubuwan shaye-shaye na ne nake ta yawo da shi na so in samu da nan dan shiga network. Ya kike ji yanzu da kika sha wani abu? Gas gaba ɗaya network din nawa na zama busy kenan to amma yanzu ina cikin network ko mila ya launi ke jin shi kana kaman kin dan manyanta shin kin taba yin aure a rayuwarki ko ko kina da aure na taba aure kai har da yara ma kina da yara eh kaman guda biyu eh amma kuma Aisha kina da aure kuma kike wannan harkar mijinki bai san hal da ke ciki bane a yana sai sane tunda shi ma yana dan tabawa ba ma kadan ba tunda ka san su maza mu muna cikin gida ba mu san a waje abin da suke aikatawa ba to mijinki yanzu haka yana gida ke kuma ga kina ce mishi ko menene sunan wani ina nan ila ma karshe ila ma karshe ma idan na in duba shi kai je ya wadi su ba min shi in je in dauko abina in kai gida to waye koya mu wani tsakanin ku Aisha shi na da shi daga ba ɗayan mu dai kawai mun tsinci ba a wannan abun saboda mai halin abokai da kawaye da yawancin mutane wanda da ka san cewa rayuwa yanzu safamar rama kana to adiza wani fata kike yi musamman ma ga waɗanda ba su fara wannan harka ba eh to ina musu fatan Allah kar ya ba su ikon sa dan ko ni ko ina baran su a ce ya shiga wannan matsayin ba ni kuma muna son a rika taimaka mana da addu'a Allah ya shirye mu kuma Allah ya gyara mana kasar eh, mu so da mu rika samun kwanciyar hankali in ba wani abubuwa a akwai kuɗi shaye-shayen nan ma za a iya barin su ana ganin ana ci ana sha ana harkoki wa zai tsaya yana ma bata lokacin shi domin shaye-shaye sai dai kawai in ya ga yana da ɗan abin hannun shi ya juya ya ci ya sha to kwanciyar hankali ya sami kenan ba wani matsala. ita ma zainab kazalika an ce tana da miji shin ko menene sunanki sunana zainab menene wannan a hannunki me ka gani a hannuna na ga kamar kwaya ce to shi ya kawo ni da gaske ne kamar inda kawarki take faɗi cewa kina da miji ke ma ina da mijina to ya kike yake fito daga gida eh to da ke matafiyi ne miji yakan yi sati biyu har wata uku ma baya gari da ya fita ni kuma sai in waske in zo nima ci gaba da harkata don shi ma ban san abin da yake a can to wannan batu kam haka yake bayan gama zantawa da na yi da wasu daga cikin 'yan matan da suke wannan guri na ji ta bakin wani shi ma ko in dillali da yake sai da waɗannan ƙwayoyi. Eh sunana Adana ni Kacoge. da wannan sunan mai tsada ne. Shi wannan shaye-shaye da kaga muke in ba wa mun sha ba. Hmm. abun ba za ta taɓa tafiya ba saboda gwamnati ta riga ta ban mu a jirgi hmm. saboda wannan abun in an sha ne za a yi wani aikin kamar wani irin aiki kenan na ji kana batun sai ka sha za ka fara aikin A'a. in kuma mun je mun yi mun dawo ba wani sallaman mu kirki suke mana ba wallahi ba zan yadda ba ƙarya ne hassa rana nan kaga an yi haka hmm. eh to a kacoge hmm. eh shin a gida an san kana cikin wannan harkan a gida hmm. to na ruwan su da ni ya kaci da na zo in je in ɗau tuwo na a kicin in wuce can karagata in kwanciya ta yaya ainihin mu'amalan ku da su waɗannan yara mata da suke wannan guri a yan mata harka sai da yan mata dole a sha gamsar da kai a ni na shan kodin na shan rafano 542 ina shan exolen ina shan wiwi in ban sha wiwi ba ba zan taba jin daɗi ba ina shan baliyan 5 ina shan exolen Mm. ta ƙwaya da ta ruwa Kwaya na kake samun waɗannan abubuwa a gashi nan ana saida a cikin gari a shaguna ake sai da su mana da kana je da kuɗin ka za a baka ka ba da kuɗi za a ci kuma da ka ce ci kuma yanzu sai ya baka sai ka ba shi kuɗin ka sai ya baka in babu kuɗi kuma ka riga ka sha to sai a yi bura uba da ci kuma ɗin to ya zuwa yanzu ka kai kimanin kamar shekara nawa kana cikin wannan harka a nan kai ɗe na ga tambayar ta kafa za ta zama wata iri ba ka ba hankali ba ba zancen wani iri ba ne taimaka ka faɗa min ka kai kamar kimanin shekara nawa kana cikin wannan harkar eh to akalla a cikin wannan harkar ma ni yanzu na kai kusan shekara 25